muna ranar litinin 11 ga watan afrilu wadda ta yi daidai da goma ga watan ramadan kuna tare da sashen hausa na studio kalangu ga labarun tare da hawa usman ga muhimman kanun su al'ummar garin zandar na fama da matsalar ruwan sha a wannan watan na azumin ramadan kusan kwanaki goma kenan da ruwan famfo suka yi wuya a wasu unguwannin ruwan da ke sauka a wasu unguwanni na birnin yammai ba su da wata alaka da ruwan damina in ji jami'in ma'aikatar hasashen yanayi karin haske a cikin labarin A rahoton namu na musamman za mu taɓo batun yadda ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Maroc ke tafiyar da ayyukanta tare daraktan ofishin ƙungiyar. Masu mu barkanmu da azumi barka mu da sake saduwa. bayan an kuduri niyyar gabatar da ita yau sha ga watan afrilu shari'ar ɗaukaka ƙara ta ɗan jaridar nan mai binciken kwakwaf musa aksar an sake ɗaga ta zuwa 13 ga watan yuni 2022 bisa ga tambayar kungiyar 'yan jarida kan bukatar kara wasu takardun shaida kamar yadda lauyan nashi ya shaida ma studio kalangu a ranar 7 ga watan mayu shekara 2021 kotu ta gurfanar da ɗan jaridar tare da biyan diyar jika 200 na sefa da kuma miliyan ɗaya na kishin laihi ga wani dan Nijar da ya zana sunan shi a cikin wani bincike da ya shahi ba da kalar da aka tono a ofishin ma'aikatar ministan tsaro in ji mashiyar. tsohon ministan cikin gida kwamishinan 'yan sanda cc usman ibrahim na tsare a gidan yarin birnin gaure tun ranar 8 ga watan afrilu 2022 in ji shafin yanar gizo na actioniger.com inda ake tuhumar shi da bata sunan kasa da kuma sa hannu a cikin juyin mulkin da ya watse na 31 ga watan maris 2021 sise usman ya kasance mashawarci na musamman na tsohon shugaban kasar nijar muhammadu isufu a lokacin da ya wa'adin shi na farko kahin daga bisani a naɗa shi jakadan kasar nijar a kasar chadi ya kuma rike babban matsayi a ɓangaren ma'aikatar 'yan sanda in ji majiyar al'ummar garin zandayar na fama da matsalar ruwan sha yau fiye da kwanaki goma kenan mutane na kwashe dare suna jiran ruwa su hutu daga fumfuna domin su cika kayayyakinsu kamar yadda zai ku ji ra'ayoyin da wasu suka bayyana ma zarabukar. bukar Yau ya kai fiye da kwana goma da matsalar ruwan sha ta soma a garin Zandar. Tururuwar mutane za ka gani layin shugaban cibiyar famfon sai da ruwa wani bin sai can tsakiyar dare ruwan ke komowa. Ga shaidar wasu mazamna garin. Tun somawar watan azumi al'ummar Zandar suna ɗanɗana da su na matsalar ruwa mai wahala duka da rarrabawar da ake yi lokaci zuwa lokaci amma jama'a ba sa samun ruwa sai sun yi tafiya mai nisa su samu ruwa. Koruwa sera vita ya anno. Eh, muna shi eh, ne ruwa mana gudan marla talatin arba'in zai mun nema da kuɗin mu mamun rasa. Gaskiya jalo masu a cikin matsalacin ruwa kai fuskan jan hankali zamu yi da magabatan mu a dai rika fura da mu ana saka mana ruwa ta kowane ɓangare ana samu ana shan shi. A cewar daraktan jiha na ma'aikatar batun ruwa na zandar tasiu galadima cire-ciren lantarki na kai a kai da ake samu shine ke haddasa karancin samun ruwan sha a garin. A fuskar Nijelek akwai da yawan bukata. Duka cibiyoyin uku na rarraba ruwa suna aiki ne da wutar lantarki. Suna da wani tsari da zarar aka ɗauke wuta ko na ɗan lokaci ne suna mutuwa ne famfunan ba su sake tashi sai sai minti 20. Wannan shine yake kawo rashin rashin wadataccen ruwa inda muna da gibi da ya kai metar kib dubu hudu. Al'ummar zandar ba yanda za ta yi sai dai sa ido ga wannan matsalar ruwan sha da zandar ke fuskanta a kowace shekara a daidai wanga lokaci. mu dakata dai a zandarkin inda kamar wasu yankuna na kasar nijar gar na zandar ma ke fama da katse wutar lantarki da ke kawo cikas ga ayyukan jama'a a cewar shugaban ma'aikatar wutar lantarki ta zandar ana ci gaba da gudanar da ayyuka daban-daban don shawo kan al'amarin ga dai riba gado a cikin firarsu da maryama nuhu Ɗauke wutar lantarki da aka samu ba zandar kaɗai ne ba ya shafi hada maraɗi da kuma tawa. Amma a eh, cikin duka waɗannan jihohi mun ɗauki matakai domin ciwo kan matsalar. Za ku tarar da jami'an Nijelek suna ta fama da aiki domin samo mafita akan wannan ɗauke wutar lantarki. Abokanin aiki kwana biyu kenan da suke aiki tukuru a tashar wuta ta zandar. A takacire ba wanda aka baiwa wuta shi kadai tana ɗaukewa ne lokaci zuwa lokaci kuma za mu ciro kan wannan matsala da yarda Allah. Euh, Yau da 'yan kwanaki wasu unguwanni na birnin Yamai da kewaye suna samun 'yan yayyafi a wasu wuraren ma ruwan har gudu suke yi. A cewar jami'in ma'aikatar hasashen yanayi wannan ruwan ba su da wata alaka da shigowar damana ruwa ne kawai da ke zubowa idan zahi ya tsananta. ga dai cello lawan gabatiya a cikin firar su da na fisatu adam sirfin An samu hakika hadari da suka zo wasu tare da ruwan sama, amma abu ne da ya faru nan da can da suka ba da wannan ba abun mamaki ba ne sosai gaskiya ne ruwan damuna ne domin akwai yanayi na shigar damuna da ya shigo cikin ƙasa musamman ma a shiyar Nijar da ma gaba da nan. Kenan akwai ina da muke da shigar damuna tare da zafi da ake a yanzu haka. Dukkan abubuwan da ake bukata ne suka haɗu raba da zafi idan ana da duka kenan ana iya samun irin wannan al'amari musamman a wannan mako sai an ƙara fara samun iskan shigar damuna a faɗin kasa kenan za a iya samun ruwa jehi-jehi masu ɗan muhimmanci ba ruwa bane da kuka sani amma ana iya samun yankuna inda za a iya samun ruwa masu yawa amma duk da haka ba za a iya ciya damina ba ce domin an san cewa cikin watan afrilu ana samun irin wannan al'amari kafin a ya daidaita sai an shiga cikin watan mayu karshen mayu kuma cikin watan juni. a jimilce ɗakuna 750 ne aka girka ma mutane wanda suka fuskanci ambaliyar ruwa a shekara 2020 a maraɗi a yanzu haka dai ayyukan na tafiya yadda ya kamata in ji shugaban majalisar mashawarta fashakatu murtala da ya bayyana ma muhammad mamman Mun ɗauki ma'aikata wajen su 20 da suke nan domin ci gaba da aikin girka rumfuna. Gurin da muka saka a gaba shine kafin lokacin damuna mu girka rumfuna 746 domin rigakafi. Ya fi a ce sai lokacin da aka samu waɗanda ambaliyar ruwa ya raba da gidajensu sannan a yi ta kame-kame nan da can. Kuma da yawan abokanin hulɗa suna son mu take wannan mataki domin su kawo muna taimako. saboda akwai kayayyaki na bukata da kuma kayayyaki na abinci don haka ne muke son girka wannan tsarin jama'a suna jira karasa wannan aiki domin su koma a sansanin sannan muna ta kokarin zuba daɓe ya rage kilomita ɗaya domin sauƙaƙa kai ga wajen sati biyu kenan da hukumomin da'irar doso ke shirye-shiryen ƙididdigar ma'aikata a cewar mai bima shugaban da'irar sun yi wannan aiki ne don tantance adadin ma'aikatan kamar yadda sumana tahiru ya bayyana mana na hadizatu hassan Da'irar birnin na kunshe da unguwanni tara kabilu biyu kabilar buzaye da kuma kabilar fulani inda akwai ƙauyuka 26 da suke haɗe. Bangaren farko an kwashe su zuwa ƙauyuka. Ƙididdigar hukuma wani babban nauyi ne da ya rataya ga dukkan ƙananan hukumomi domin sanin rawar da al'ummarsa take takawa. Wannan ƙididdiga ana yin ta ne bisa dalilai da dama. Mun kira al'umma da su ba da haɗin kai domin sauƙa aiki ga jami'anmu. Matsala guda da ake fuskanta kamar yadda kuka sani doso na ci gaba da girma akwai sabbin unguwanni da dama da aka kafa nan kuma tare da yarda masu unguwanni wannan ba zai kawo matsala ba tuni ma ana nan ana aiki tare da haɗin guwar ines muna fatan gudunmuwar kowa jiya goma ga watan afrilu aka gudanar da zagaye na farko na zaben shugaban kasar faransa na wannan shekarar shugaban kasar mai barin gado emmanuel macron shine tsohon gaba da kishi 27.6 cikin 100 inda marine le pen ke wato ta jam'iyyar haɗin kan 'yan ƙasa ke mara mishi baya da kishi 23.41 a cikin 100 in ji sanarwa ta ministan cikin gidan kasar faransa zagaye na biyu na zaben za yi gudana a ranar lahadi 24 ga wannan watan. Ƙasar Nijar ta samu galabar tukunci uku na wasan dambe a rukuni na biyu da yawa wakana a Sierra Leone daga biyu zuwa bakwai ga watan Afrilu. Wannan kwambular da ta hada kasashe goma sha hudu da ke gungun sai da yawo ƙasar Nijar na a cikin ta Musa Sahabi ɗaya daga cikin 'yan wasan da suka samu tukunci 'yan masalamatu kadiri ƙarin haske. Mun kai 'yan damben zamani uku namiji biyu da mace guda mun samu lambar yabo ta zinariya, lambar yabo ta azurfa da lambar yabo ta tagulla. Ni ne sahabi gado Musa, ni ne kaftan ɗin ƙungiya ta ƙasa ta damben zamani. Na zama zakaran Afirka na yanki na biyu cikin rukunin masu kilo hamsin da hudu. Akwai Muhammadu Sajed da shi ne na hudu cikin rukuninsa kuma ya yi dambe cikin masu nauyin kilo saba'in da ɗaya. Da Maimuna Salu Musi ta yi dambe cikin masu kilo kilo 60 ita ce ta biyu cikin rukuninta ta samu lambar azurfa gaban abokiyar dambanta. Mun gode wa Allah da ya ba mu sa'ar lashe waɗannan lambobi. Gaskiya ba mu samu matsaloli ba ko da yake ba za a rasa wasu matsalolin ba amma muna fatan haka zai miƙe fiye da haka. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A watan Maris da ya gabata wata tawaga ta kungiyar da ke kare hakkin ɗan adam ta kasar niger ta kai ziyarar aiki a kasar Maroc inda ta halarci wani zaman taron bayar da horo kan 'yancin ɗan adam bisa gayyatar takwararta ta kasar ta Maroc. Shin yaya ne tsarin kungiyoyin yake tafiya da kuma nauyin da ya rataye kansu? Ga dai amsar da Murada Yar Habiba, shugaban kungiyar kare hakkin ɗan adam ta kasar Maroc ya babalki Hamidu. CNDH menene aikinta? Kwamitin ƙasa ga kare 'yancin ɗan adam na ƙasar Morocco yana da kama ɗaya da ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasar Nijar. Jama'a ba sa da cikakkiyar masaniya a kansu. Sun yi sanin gwamnati, ƙungiyoyi masu zaman kansu ko kuma ƙungiyoyi masu fafutar kare 'yancin ɗan adam. Suna da jahilcin sanin wani ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya tun a shekara 1993 ya tanada cewar ƙasashe su girka tsangayar ƙasa wadda take ba ta gwamnati ba bisa ga batun 'yancin ɗan adam don taimakawa kasashen da ke da tilashin tabbatar da 'yancin ɗan adam dangance da hurumin kasa da kasa. na ganin taimakawa domin an girka siyasar kariyar 'yancin ɗan adam aikin mu muke ba tare da katsalandan din gwamnati ba an san mu ƙasa da kasa. majalisar ɗinkin duniya bisa ga matsayi na a ko b ne take girka da mu da cndh ta ƙasar niger muna kan matsayin a mai nuna an san da mu a shimfiɗar kasa da kasa. tamkar cibiyoyin da ke aiki bisa ga ka'idar da sharaɗin kasa da ƙasa kasa ya zayyana muna aiki da samun tallafin na gwamnati bisa kasayin kuɗin ƙasa da ke tabbatar muna wannan yancin zaman kanmu mai ba mu damar aiki cikin al'umma mu saurare ta mu sa ido ga yancin ɗan adam mu rawaita rahoto mu ba da shawarwari ga mahukunta ga majalisar dokoki ga shugaban ƙasa akan yanayin da ake ciki ga batun yancin ɗan adam. Wa'anne ayoyin doka ne ke tafiyar da ayyukan ta ita CNDH? CNDH hukuma ce da kundin tsarin mulki ya tanada bisa ga ayar doka biyu mai lamba 161 da 171 da ke zayyana ayyukansa wa'adinsa inda ayar doka ta 171 ke zayyana fayyacin tsarin CNDH. A wajenmu kasar Maroko doka mai lamba 1576 da aka amince ma ba da jimawa ba kuma aka wa gyaran fuska so da yawa na ƙarshen a shekara 2018 aka yi shi. Muna da kundin shari'o'in aikinmu haka zalika a nan ƙasar Nijar game da CNDH abu ne mai muhimmanci. muhimmanci girkin wannan hukumomin daidai da a rawaita su a cikin kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma bisa doka ko daya daga cikin su don ya zan bisa doka ne aka girka su ba kan ƙudurin wata harabar minista ba ko ta hanyar bariki hukumomi ne da dokar ƙasa ta girka wanda majalisar dokoki ta amincewa da samun tallafin gwamnati cikin tabbatancin aiki ba da katsar landan ɗin wani ba bisa duk wani batun yancin ɗan adam ba da shawarwari yin rahoto kan yanayin yancin ɗan adam. Des rapports sur la situation des droits dans le pays. da muka zo ƙarshen labaran na sashen hausa na wannan maraicen idan an jima kadan akwai musu hassan zai gabatar muku wato labarin na sashen zabarmanci mu lafiya a yi saurare lafiya masu salam Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. zaki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba. Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.